Uniform ɗin jikinta riga ce mai dogon hannu, ta kai mata har gwiwarta, sai dogon wando har kasa. Bayan rigar an rubuta number one. Juyawa ta yi da gudun gaske, ta nufi benin nan. A zafafe take tattaka matattakalar, har ta kai bakin kofar, sai dai a karkame take an rufe ta. Hankali a matukar tashe ta rinƙa bubbuga kofar tun tana yi a hankali. Tana tambayar ba kowa ne a nan, har ta kai ga kai ma kofar naushi. ta kafa ta hannu tamkar yan dambe yar dambe duk ta raunata jikinta saboda kofar ta karfe ce jiri ta fara gani a cikin idanuwanta ba arziki ta dakata tana faman mayar da numfashi zufa ta ko ta ina akan fuskarta jinkina bayanta ta yi a jikin hannun benin a galabaice ka uwar yunwa da take ji kamar ta cinye 'ya'yan hanjin cikinta tana cikin wannan yanayin ta jiyo motsin tafiyar mutane can kuma ta ji alamar ana buɗe kofar ɗakin da take ciki a hanzarce ta wurga idananta kan kofar tana jira ta ga wata ja'irar ce kowane ja'irin ne zai shigo domin kuwa ta ɗaura ɗamarar yin yaki da duk wanda ya yi silar ɗauko ta daga saman titi ya kawo ta wannan wurin mai kama da prison cikin kankanin lokaci aka buɗe kofar tare da turata a wani slowly angel ke kallon kafar matan mutanen da suke kokarin shigowa ciki wasu gabza-gabzan mutane ne masu tsayi da fafadan kirji wata kalar kira gare su mai ban tsoro kowannensu na a cikin shiga ta bakaken kaya dogo har kasa sai dogon wando sun yi ɓadda kama ta yadda ko a kaifar hannunsu ba ka iya gani sun sanya face mask a fuskokinsu sun ɓoye ainihin halittarsu kafafuwansu kuwa army boot ne suka sanya kawunansu na sanye cowboy hat daidai da ziririn gashin kansu ba ka iya gani ko ina a rufe yake motsa lips ɗinta ta so mai da niyyar ta yi magana sai dai kafin ta yi yunkurin furta wani abu idanuwanta suka sauka akan kafar matashin saurayin da ke kokarin shigowa kalar uniform ɗinta ne a jikinsa ke masu ɗauke da number one a halitta dogo ne fari sol da shi kyakkyawan gaske cikin idanunsa farare ne kal da su yana da dogon hanci full lips ɗinsa red color ne yana da dimple ɗaya a gefen fuskarsa wanda ko motsa lips ɗinsa ya sai ya loba yana da yalwataccen sumar kai ta kwanta look har medbag ɗinsa dark brown saboda tsabar kensa sai ka rantse da Allah mace ce ba namiji ba ta yi tunanin shi kaɗai ne wucewar shi ke da wuya sai ga wata matashiyar budurwa mai sanye da black uniform number 2 ita ma fara ce sosai doguwa kamar angel tana da manyan idanuwa ga dogon hanci soft lips ɗinta brown color ne tana da yawan gashi ya cika kanta kamar an kifa mata kwando tsayin shi ya haura kafaɗarta tana kara sasakowa sai ga wasu matasan 'yan mata masu sanye da red uniform kowanne da namba a bayan rigarsa ga sunan kala-kala wasu bakake wasu farare wasu wankan tarwada kamar yadda Angel ke kallon su haka su ma suke binta da namujiya A akalla mata sun kai goma a cikin su maza kuma biyar sai da suka kammala shigowa tukunna waɗannan masu gadin suka fice daga ɗakin bayan sun yi lukin ɗin kofar cikin tashin hankali Angel ke bin kowannen su da kallo can dai ta ce wai uban wane ne ya kawo ni wannan wurin menene alakata da ku nuna matasan 'yan matan ta yi da yatsan hannunta ku faɗa min ku su wane ne ku kuma ina ne wurin nan kun wani tsare ne da ido kuna kallo na arziki ta yi maganar ɗaya daga cikinsu ce wannan mai black uniform number 3 ta soma magana cikin harshen turanci kamar yadda kika tsinci kanki a cikinsa ba tare da ki ba mu ma haka muka tsinci kanmu abu ɗaya na sani shine kurkukun kaddara gida ne na marayu wanda ba su da gata kirki suka yi angel ta yi ni ba marainiya ya bace. iyayena suna a raye wallahi ba zan zauna a cikin kurkukun nan ba ba zan kara awanni ba sai na fita kafin ta kai karshen zancen nata wata matashiya mai dauke da uniform jajaye number 4 baka siririya ta ce ba gidan cutarwa ba ne gidan taimakon marayu ne za su tallafi rayuwarki da yawa ma'ana aka rene su tun kafin su mallaki hankalinsu za mu samu kulawa tunda ba mu da kowa kurkukun kaddara shine gidanmu uwar harara angel ta wurga mata prison will never be home for me prison ba zai taɓa zama gida a gare ni ba ba zan taɓa lamunta ba ta ya za a sato mutum a kawo shi wani bakon wuri sannan a ce gidan marayu ne ta gidan uban wa aka gaya musu cewa ni marainiya ce da uwata da ubana kuma da dangina ba daga sama na faɗo ba yadda take magana rai a baci har wani huci ke fita daga cikin bakinta takun tafiya suka jiyo daga cikin ɗakin muryar wata tsohuwa tukub suka jiyo tana faɗin ina magana da hanzari dukansu suka sauka daga saman benin zuwa cikin ɗakin hada angel tsayawa suka yi idanuwansu akan tsohuwar a tsaye take jikinta na sanye da doguwar riga mai gashi-gashi a jikinta launin jahannanta na rike da sanda fara ce tas ta tsufa tukub idanuwanta duk sun zirma fuskar ta yi uban tamoji tamoji kanta babu gashi ko ɗaya da yake baki gabaki ɗaya uwar furfura ce hatta jagirarta furfura duk ta kama ta hada gemu gare ta fari fat yanda ka san namiji ga wani katan hanci da ke gare ta uban kibin da ke bakinta yanda ka san kokon dutse hakora hudu kadai suka rage a bakinta na sama da na kasa can cikin kusurwar bakinta dogayen hakora ne ko rufe baki sai na saman sun leko waje hannayenta kuwa zako-zakon a kaifu ne haka kafafuwanta wasu tsoffin takalma ne launin rigarta jajaye kunnuwanta falo-falo an manna musu bari ma. mamaki ne karara kan fuskar angel ta yi aka yi tsohuwar ta shigo cikin ɗakin ba tare da ta biyo ta ainihin kofar shigowa cikinsa ba to ko dai ta saman rufi ta duro ne ko kuwa bango ta tsaga ta shigo kamar daga sama angel ta ji tsohuwar ta ce ko ɗaya ta kofa na shigo ciki ta yi maganar tare da juyawa tana nuna mata wata kofa da ke a ɗaya daga cikin kusurwowin ɗakin nan ɗaki nan ɗaki na yake ni tamkar uwa nake a wurinku da yawa sun san wace ce ni saboda na shayar da wasunku wasu kuma na rene su kamar danish da batul ta kai ƙarshen maganar tana nuna wannan mai kyakkyawar tana nuna wannan kyakkyawar matashin nan da sandar hannunta tare da wannan matashiya mai kama da balarabiya sunayensu ne ta faɗa masu kalar uniform ɗin Angel. Angel dai wani irin kallo take binta da shi. Mamaki take taya akai tsohuwar take karantar abin da mutum ke sakawa a cikin zuciyar shi. Ni duk ba wannan ba, me yasa aka kawo ni gidan nan? Ni fa ba marainiya ba ce, ko da a ce ni marainiya ce, ta yaya za a sato mutum a kawo shi cikin wannan munafikin ginin a ce wai gidan marayu ne. Ta yaya aka kuka san cewa ni marainiya ce? Tant Miss, ku ne kuka kashe min mahaifana kenan. sannan kuka raba ni da mahaifiyata ita ma kuka kashe ta ko dama can kuna bibiyar rayuwata idan ba haka ba ta ya akai kuka san ina a hannun fulanin daji har kuka tura aka ɗauko ni wai menene ma na farko ta yin hakan tuhunna ma gidan kurkukun kaddara gidan marayu ne wanda suka rasa gatansu duk yaron da kika gani a cikin prison din nan to ba shi da iyaye zai iya yiwuwa iyayenki sun mutu ba tare da sanin ki ba sa'annan duk wanda kika gani a cikin kurkukun nan jininsa ne ya sadaukar da shi zuwa gare mu don mu gatanta shi har zuwa lokacin da zai mallaki hankalin shi tsohuwa ce ta kora mata wannan jawabin still angel ta gaza fahimtar inda zancen ta ya dosa cikin ɗaga murya ta ce ni ba marainiya ba ce don haka ba zan zauna a wannan gidan ba gida mai kama da farzin? ku ce min wani gidan marayu idan har kuna son zaman lafiya kuma mayar da ni inda kuka ɗauko ni cikin salama idan ba haka ba zan addabi rayuwarku ta kai ƙarshen maganar tana haƙi ta harzuka sosai sauran yan prison din duk suna a tsaitsaye cirko cirko suna sauraron tattaunawar bakuwar yarinyar da suke yi tare da tsohuwa tunda suke a gidan prison ɗin, ba a taɓa samun yarinya mai taurin kai da kafiya ba irin bakuwar da suka tsinta yau a cikinsu. ban san wace ce ke ba amma na lura kamar kina son wuce gona da iri ya kamata ki kiyaye harshenki wannan tsofar da kike gani tamkar uwa take a gare mu tunda muke da ita tunda muke da ita ba ta taba cutar da mu ba muna samun kyakkyawar kulawa daga gare ta don haka ba za mu bari zuwanki ya zama silar tarwatsewar farin cikin mu ba hope you are understand me a wani slowly angel ta juya don ta ga wani isasshe ne ya yi mata magana sauke idanuwanta ta yi akan kyakkyawar fuskarsa sai ka rantse da Allah ba shine yi maganar ba daga ganin shi akwai izza ta tare da shi sannu isasshen mai warkinsa kai kuma asuwa dan wake a hotel duk wanda yake son zaman lafiya a cikin ku kada ya kuskura ya shiga gonata domin ni ba irin ku bace wallahi uban mutum zanci kuma in zauna lafiya tana huci ta kai karshen maganar tare da dauke idanuwanta daga kanshi ta mayar da shi kan tsohuwar ke kuma tsohuwa na dawo gare ki kuma da ni inda kuka dauko ni kuma a faɗa min uban wane ne ya sadaukar da ni zuwa gidan nan saboda idan na samu damar fita daga cikinsa in je na kasa rayuwar shi lallai angel ba sauki azababa take magana tana huci yadda ka san magin zakanya sassauta murya ta yi idan kun saba raina mutane hankali kuna ɗaukan su ku kawo su cikin gidan nan da sunan za ku gatanta su to ni ba kalarsu su bace ni ba marainiya bace kuma ni bana bukatar gatanci daga wurinku. ku gata na shine Allah ko da ko bani da kowa a duniyar nan ina da Allah murmushi tsohuwar ta sake yi yayin da take kallon ta tace biri yayi kama da mutum da a ce baki wannan haukan ba da ba zan tabbatar da cewa ke diya ce ga Zahir Tajuddin ba hatsabibiyar yarinya da ta addabi mahaifinta ina da labarin ki tun kafin zuwan ki duniya rike kogo Angel ta yayin da take kallon ta jin wani soki burutsu da tsohuwar ta yi mata ba zan yi jayayya da ke ba saboda na san wace ce ke abu ɗaya nake so in ta nasar miki shine ke ya ce mahaifinki ya rasu babu shi a doron duniyar nan mahaifiyarki ma ta rasu babu ita danginki kuma su ne suka damƙa mana ke don mu ke. wannan dalili ne ya yasa kika kasance a cikin gidan kurkuku saboda mu ne gatanki kuma mu ke da alhakin ɗaukar responsibility na rayuwarki kama daga cikin kishanki da sauransu idan kika yi biyayya mu kuma za mu sama miki farin ciki hawaye ne suka wanke fuskar angel jin cewa mahaifinta ya rasu duk da bata gaskata maganar darcijuwar ba cikin shekar kuka ta ce ki ji tsoron allah ki faɗa min gaskiya dadi na bai mutu ba kuma karya kike yi min na cewa dangina ne suka kawo ni cikin wannan kurkuku matsawa tsohuwar ta yi zuwa inda angel take a tsaye ta tausasa murya tare da cewa yar nan ki kalle ni tsofe tsofe da ni a ce na taɓa aure da yanzu da a ce na taɓa aure da yanzu na yi tattaɓa kunnuwa da ke amma har kike iya buɗe baki ki ce min kariya nake yi lalle babu tarbiyya a tare da ke shi yasa ƴan uwanki suka kawo ki prison don mu koya muku ladabin rayuwa sa'an nan ina mai kara tabbatar miki da cewa mahaifinki ya rasu babu shi a doron duniyar nan na san ke baki san da hakan ba saboda ya jefa ki a cikin ruwa shi yasa baki ga lokacin da ya rasu ba idan har kina son sanin komai game da mutuwar mahaifinki zan faɗa miki hatta wanda suka yi silar mutuwarsa amma fa ba yanzu ba sai na ga hankalinki tana kai ƙarshen maganarta ta jira Anjel ta bata amsa ba ta juya tana dogara sandarta a daddafe ta nufi kofar shiga ɗan ɗakinta zubewa Anjel ta yi a saman gwiwowinta tare da fashewa da matsanancin kuka tamkar ranta zai fita ka baki ɗaya ji ta yi ta tsani kanta komai ya sare mata zuciya zuciyar ta karya, dama sai da ranta ya bata cewar ko dai dadinta ya mutu ne dama ya san mutuwa zai yi shi yasa ya jefa ta a cikin ruwa shi kuma ya tsaya waɗannan mutanen suka biyo su waɗannan mutanen da suka biyo su da mota suna harbin su suka kashe mata dadinta ƙara sautin kukan nata ta tana ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo Allah na dadina sun kashe min dadina shikenan sun raba ni da farin ciki na sun raba ni da mahaifina sun naka samun rayuwata ya Allah ka ɗauki raina ni ma in huta sosai take kuka fuskar ta tayi jawur jaga-jaga da hawaye haɗi da majina duk suna tsaye suna kallon ta an rasa wanda zai lallashe ta saboda ba su saba da ita ba wasu kuma shashekar suke ji yayin da wasu kuma suke jin haushin ta saboda ta zagi tsohuwa wadda suka rika a matsayin mahaifiyarsu tun tana yin kukan nata da sauti har ta kai ga kakarewa muryarta ta dusashe a nan ta yanke jiki ta faɗi a sume guntun tsaki matashin saurayin nan ya ja tare da taɓe lips ɗinsa ya yi gaba abin shi ya nufi gadon shi mai ɗauke da namba haka kowane gado yake da namba su ma sauran matasan suka wuce zuwa saman gadajensu mutum ɗaya ce ta kasa tafiya saboda tsananin tausayinta da take ji kuma ita har ga Allah yarinyar ta kwanta mata a ranta hannayenta bibbiyu ta sanya tare da tallafo kan Angel da ke a ƙasa ta ɗora shi saman cinyarta juyawa ta ɗanyi tare da kallon su da ke kishin gide saman gadonsa tsayar da kwayar idanunta ta yi akan hanna da ta ɗan ɗaga murya tare da cewa abin da kuka yi ba ku kyauta ba kuna ganin halin da take ciki na rashin mahaifinta amma kowa ya shiru ya wuce ta babu mai lallashinta taɓa baki hanna ta yi rashin mahaifi a kanta aka fara shi ne ta fi mu gata fadda yawan mu nan tun muna jarirai aka kawo mu kurkukun nan mun tashi ba mu san kowa namu ba ba mu da wanda ya damu da mu tsohuwa ce kaɗai gatan mu kuma a gaban mu ta zage da tas ba ta ga girman gimin ta ba saboda rashin kunya irin tata Hanna na rufe baki wani saurayi da ke a cikin su tuttuɓeɓe mai suna Haris ya ce ni fa ta kwanta min a raina ba kyau kamar aljana kuma daga gani ma duk mun girme ta yana rufe baki mubin ya karɓe da cewa ba za ta wuce shekara takwas ba wannan jibiyan da take raina mana kaka jibiyan da take rera mana kuka kamar ba a ga gama renanta ba gaba ɗaya suka sanya dariya ran batul ya ɓace. is enough kun san bana son hayaniya wannan kyakkyawan saurayin ne da tsohuwa ta kira da sunan Danesh yi maganar tare da limshe idanuwan shi ya kwantar da kansa saman filo jinjina kai batul ta yi, jiki a sanye ta sauke kan Angel a kasa ta miƙe da hanzari ta nufi toilet ɗinsu jim kadan ta fito hannunta ɗauke da ruwa sai sauri take yi saboda zubar da yake yi a daidai saitin fuskar angel ta yarfar da ruwan nan take ta ja dogon numfashi ba tare da ta buɗe idanuwanta ba Yatsan hannunta ne kadai suke kyarma muryarta a dasashe take faɗin dadi na bai mutu ba he is still alive ina ce a raina sai sambatu take yi ga wani irin matsanancin ciwon kai da ya far mata ga yunwa da kishin ruwa duk ita kadai cikin sanyin murya batul ta yi mata magana sister har cikin kunnenta ta ji sautin kiran yanda ka san yadda aka tsinkan wanda aka tsokano a hargitse ta bude idanuwanta da suka kada suka yi jawur da su yunkurawa ta yi da hanzari ta dauke kanta daga kan cinyar batul ta jefa mata uwar harara tare da cewa bana son ganin kowa a kusa da ni bana son kowa tun tsirewa sahan na suka yi da dariya jin yadda ta gwasale batul bai kamata ki min haka ba kowa ya ki kula ki a lokacin da kika suma ni ce kadai na damu da ke amma shine kike watsa min kasa a ido ci gaba da kuka Angel tai ba tare da ta ce mata uffan ba ita kadai ta sarar da dan da take ji zuba mata ido batul tai ba tare da ta kifta ba a daidai wannan lokacin suka soma jiyo motsin bude kofa ka baki ɗaya suka kai idanuwan su bakin benen turo kofar aka yi waɗannan gardawan ne su uku masu sanye da bakaken kaya suka shigo hannayensu ɗauke da faffaɗan wedding tray masu ɗauke da kayan abincinsu kowanne na riƙe da faranti ɗaya bayan sun karasa sakowa kai tsaye suka nufi jan kafet ɗin nan a saman shi suka sauke farantan kafin suka ja gefe ɗaya suka goya hannayensu a saman ƙirjinsu dama ka'idar aikinsu ce idan suka kawo musu abinci ba sa tafiya tsayawa suke yi har sai sun kammala tukunninsu kwashe kayan abincin su tafi kuma ba sa magana sai in ta kama dole one by one suka so masakowa daga saman gadajensu zuwa gaban kayan abincin kowa ya samu wuri ya zauna riko hannun Angel Batul ta yi tare da cewa ki taso mu je mu ci abinci hannun hannunta Angel ta yi ba zan ci ba ni kawai a mayar da ni inda aka ɗauko ni wannan shine damanki na samun abinci a yanzu a kuma kowane rana sau ɗaya idan har baki ci yanzu ba kin yi asaran samun abinci na yau cikin sigar lallashi batir ke yi mata magana ita kuwa ta kangare akan ba za ta je ta ci abincin ba miƙewa batul ta yi duk ba ta ji daɗi ba ta so a ce yarinyar ta saki jiki da ita amma ta nuna ƙafiya wuri ta samu saman kafet ɗin ta zauna faranti na farko faranti na farko gasasshen kaza ne guda goma sha biyar a jere iya adadinsu faranti na biyu kayan marmari ne nunannu an yayyanka su a faranti na uku kofofin katako ne guda goma sha ɗaya kofi na katako ne guda goma sha ɗaya sai jog guda biyu ɗaya na ruwa mai sanyi ɗaya kuma na lemu ne da aka haɗa da nau'ikan kayan marmari a tsanake kowa ya kai hannu ya ɗauki kazar guda kazarsa guda ɗaya suna ce suna satar kallon angel batul dai ba ta ji daɗi ba ganin ta ki tasowa ta ci gana ta nan ajiye shi kaɗai idan wani ya cinye ta yi asara in kuma ba a samu wanda ya ci ba za su tafi da shi ne baiwar Allah ta galabaita sosai ga jaraban nacin ta ga yunwa ga kuma abinci amma ta ki shi ta ki take ta ki ci ta je ta zauna cikin su ta ci wani irin kolulun bakin ciki ne a can kasan zuciyarta ice ɗanta a rafe hawaye ke gangarowa a saman kuncinta kasa kasa da murya batul ke yi mata magana ki taso ki ci make ka faɗa angel ta alamar ba za ta zo ba a ƙarshe ma sai ta miƙe tana tangal-tangal za ta faɗi amma ta jure a haka ta taka zuwa gaban waɗannan masu gadin ta ci birki ta tsaya kuma da ni inda kuka ɗauko ni ban san zanubin da na aikata ba da har za a sato ni zuwa cikin wannan kurkukun magana take yi musu amma ko ufan ba su ce mata ba domin kuwa a tsarin aikinsu ba sa magana da 'yan cikin prison dama kin daina wahalar da kanki domin ko waɗannan da kike gani ba sa ji ba sa gani idan kuma kika ce zaki matsa musu jikinki ne zai gaya miki juyawa angel ta da sauri don ta ga wani ja'irin ne ya tsoma baki ya tsoma mata baki ɗaya daga cikin matasan ne ne mai suna naufal nuna shi ta yi da yatsan hannunta kar ka kuskura ka kara shiga hurumina ba ruwan kowa da rayuwata juyawa ta kuma yi kansu cikin zafin rai ta ce magana nake yi muku ku faɗa min wane ne ya bada umarnin a kawo ni wurin nan shiru ba su tanka mata ba gashi ba ta iya ganin ko da ƙwayar idanuwansu balle ta san ko suna kallonta zubewa ta yi saman gwiwowinta tana rera musu kuka tamkar ranta zai fita tana ji tana gani suka kammala cin abincin waɗannan masu gadon suka tattara kayan abincin suka kwama suka kama hanyar fita daga ɗakin ranta ya ɓaci ta rinka ɗora musu ashar kamar ɗiyar maguzawa da gudu ta bi bayansu tana kuka tana zagin su kofa suka buɗe suka fice kofar ta datse ta rinka bugun kofar tana kuka sulalewa ta yi a bakin kofar ta kwantar da kanta ta ko ta ina babu sauki idan kina jin bacci gadonki shine number one za ki iya zuwa ki je ki kwanta batul ce ta yi mata maganar tana a tsaye a sama mata takalar benin bude idanuwanta ta yi waɗanda suka kaɗa suka yi jagora. ta watsa mata harara muryar ta a shi ta ce wai ke mai ya ce ki rabu da ni mana kamar yadda sauran 'yan uwanki suka yi cinjina kai batul ta yi I worry about you, but you don't worry about yourself. I don't disturb you again. Tunda kin bukaci hakan. Amma idan kika canja shawara, za ki iya min magana. Jiki a sanye Batul ta juya ta koma cikin ɗakin. Tuni kowa ya koma saman gadonsa ya zauna. Wasu suka kama bacci, wasu kuma suna zaune suna fira. Yana ranar Angel a galabaice ta yi sa. Sai da ta kai ga ba ta gane komai idanuwanta sun rufe saboda tsabar jin yunwa ga radadin da zuciyar take mata wani irin matsanancin ciwon kai ne ya far mata a nan saman benin ta zube rai a hannun Allah lokacin da dare yayi hasken ɗakin da kansa ya ɗauke dama ka'ida ne idan dare yayi ga baki ɗaya hasken wurin yake kashe kanshi sai dai mutum in yana buƙatar haske ya yi amfani da fitilun da aka ajiye a saman tebul duhu ya mamaye idanuwanta ta kuntata sosai ji take kamar ta haɗe zuciya ta mutu wannan wace iriyar rayuwa ce mai cike da ruɗani. ta yaya za ta ci gaba da rayuwa a cikin kurkukun nan ta gaza gane sarkakiyar da ke a cikin rayuwarta shin wane ne a cikin danginta ya kawo ta cikin gidan kurkuku da sunan areneta An anya ko wannan ba kansan kurege ba ne tabbas akwai makarkashiya a cikin gidan kurkukun nan a cikin zuciyarta take wannan tunane-tunanen saboda tsabar yunwa ko yatsanta ba ta iya ɗagawa Batal sam ta kasa rantsawa saboda halin da yarinyar take ciki ta damu da ita sosai gashi ita kuma ba ta so ta kusanto ta kowa yayi bacci ban da ita sakowa ta yi daga saman ta cikin duhu ta shiga lalaban inda fitilin suke har Allah ya sa ta gano tebul ɗin ta kai hannu ta riƙe handal ɗin fitilar bayan ta kunna ta tafiya ta somaye cikin ɗakin har zuwa saman benin anan ta samu angel cikin mawuyacin hali tsugunnawa ta yi a gabanta muryar ta kasa kasa ta ce yar uwa Angel bata iya amsa mata ba domin kuwa ta kai mataki na karshe wanda ko labbanta ba ta iya motsawa a lokacin jikinta yayi mugun yin sanyi ta fi da rai da rayuwa cikin zuciya ta dinga furta kalmar ruwa kishi nake ji a taimaka min batul bata san me take cewa ba saboda a cikin zuciya ta yi maganar Allah dai ne kawai ya taimake ta batul dai tunanin ko tana bukatar ruwa dama ɗazu ta ɓoye mata kazanta tun ɗazu ta so ta bata ta ci sai dai ta ki bata fuska shi sa ta ajiye mata zuwa lokacin da za ta neme ta miƙewa ta yi da sauri ta nufi karkashin gadonta inda take ajiye ruwa a cikin botul wata ta tsugunna tana haskawa da fitilar hannunta kwando ne ajiye a karkashin gadon a cikin shi take ɓoye abinci idan ta rage saboda gudun yunwa zara hannu ta yi ciki ta ɗauko gasasshen kazan ta tura cikin aljifunta sannan ta ɗauki robar ruwan ta riko a hannu ɗaya ɗaya hannun kuma yana a riƙe da fitila ta sauri ta koma saman benin saitin inda angel take ta tsugunna ta sauke fitilar kasa tare da botul ɗin hannu ta sa ta tallabo kan angel ta jingina shi a gefen shulda ɗinta sannan ta ɗauki botul wata ɗin ta buɗe marfinta ta kafa mata bakin robar yadda ka san mafaraucin da ya yi rashin ruwan sha na tsawon sati ɗaya haka Angel ta shiga ɗaɗɗaka ruwan makoshinta har wani sauti yake badawa kwat kwat kwat kwat Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ta injin ci gaban labarin kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na goma sha biyu hatta kanta kisan kalaba ne da Danejo ta yi mata amma yanzu an warware mata kisan an sakar mata gashin gashi nan a haukace har kusan waist ɗinta ya yi mata tamkar hijabi uniform ɗin jikinta riga ce mai dogon hannu ta kai mata har ta sai dogon wando har kasa bayan rigar an rubuta number one juyawa ta yi da gudun gaske ta nufi benin nan a zafafe take tattaka matattakalar har ta kai bakin kofar sai dai a karkame take an rufe ta hankali a matukar tashi ta rinka bubbuga kofar tun tana yi a hankali